마시고 auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mana maraba da fatan alkhairi a wannan shiri mai tarin albarka wato gida mai cike da sa'ada idan ba manta ba mun tsaya ne a wasiya ta goma sha biyu da wannan baiwar allah ta yi wa lokacin da za ta tura ta gidan miji mun karkare magana akan cewar ta kiyayi ta nuna wa mijinta fushi lokacin da shi kuma wannan mijin yake cikin farin ciki abu ne mai matukar muhimmanci har na kawo na karkare mana magana akan kissar wannan sahabiyar babban mata ummu ja'far radiyallahu ta'ala anha lokacin da ɗanta ya rasu ya kasance ta iya danne wannan abun da mijinta ya dawo cikin farin ciki da sauransu ta tare shi suka ci abinci har suka biya bukatunsu sannan ta gaya masa abu na gaba da wannan baiwa allah ta gaya wa yatta shine cewar ki kokarin girmama shi domin shi ma ki girmama shi zai girmama ki ki girmama shi shi ma zai girmama ki wannan abu yana da matukar muhimmanci a rayuwar aure saboda duk lokacin da mata ta fahimci cewar mijinta eh, lokacin da miji ya fahimci cewar mata tana girmama shi to shi ma zai girmama ta iyakar girmamawa kuwa akan samu ɗaiɗaiku wannan wanda ba a lissafi da su a ko menene dama za ka samu waɗanda suka ware akan abu amma wannan ba shi ne kuma hujja ba hujja ba ce ta kan cewar ba za ka yi abun nan ba ko ba za ka kyautata ba saboda in ma na masa ma baya gani yana daga cikin hujjar da mata yawanci suke kafa a wasu abubuwa cewar ni ba zan yi ba don ma in kai ma ba a gani wannan ba hujja ba ce ki wannan kin sauke nauyin ki tsakanin ki da ubangiji shi kuma in yayi miki abin da ya kamata yayi shikenan kansa in ma bai yi ba Allah subhanahu wataala ya gani zai baki lada kan abin da kika yi to don haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci shine ki girmama mijinki Allah subhanahu wataala ya bashi girma ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wannan girma ne da gurin Allah Allah ne wannan tambarin ya ba wa namiji shine shugaba a gidanki shine mai cewa a yi shine mai cewa a bari shine mai mai zartar da dukkan lamarin ayyukan gida da haka wannan girman Allah subhanahu ta'ala ya riga ya bashi bayan nan wurin kuma ki sani cewar fa dukkan nauyiyuka na gida gudanar da gida ci da sha da tufatarwa da sauransu yana wuyansa wanda wannan ba karamin abu bane ba ba karamin wahala gare shi ba wannan abu so kin ga duk waɗannan abubuwan ya kamata ya kamata kasance ki kalli waɗannan abubuwan ki girmama shi shi na farko ki girmama shi a karan kansa na kasancewarsa dan adam dan adam ne shi kuma Allah subhanahu ya girmama dan adam a rayuwa ki kalle shi a wannan matsayin ɗaya kenan na biyu ki shi girman sa na cewar yayanki ne wanda galibi yawanci zaka gani auren da ake zaka ga namiji yana girman mace to in ya kasance a wannan yanayin ne ki girmama shi akan yayanki ne shi wanda girmama na gaba yana ɗaya daga cikin abinda da addinin musulunci ya yi umarni da shi sannan na uku kuma ki girmama shi akan cewar mijinki ne bayan wannan mijinki kasancewar shi kuma shine yake tafiyar da jagorancin harkar gida ga baki ɗansa yana hannunsa to waɗannan abubuwan idan kika kalle su ya yar uwa miji ya cancanta ki girmama shi amma me bai kamata kwata-kwata wasu abubuwan da za ki ringa suna faruwa a cikin al'ummarmu ba miji bai zama bakin komai ba a cikin kawayenta za ta buɗe baki ta gaya masa bakan magana za ta zage shi za ta buɗe baki ta zage shi a gaban iyayenta za ta buɗe baki ta zage shi a gabansa ko a gaban 'ya'yansa wannan shine ma yafi kowanne muni saboda kai tsaye kina nuna wa waɗannan yaran ne cewar babanku ba shi da mutunci ba shi da wata kima a idona da haka su ma ba za su girmama shi ba to duk lokacin kuma da miji ya fahimci cewar matarsa ba ta girmama shi kar ki taba tsammanin shi ma zai girmama ta ɗaya kenan na biyu kuma ba za ta taba iya amince makircinsa ba abin da zai iya biyowa baya sakamakon rashin girmama shi nan ba za ta ji daɗinsa ba to sanin wannan matsalar da rashin girmamawa yake tattare da shi shi sa wannan baiwar Allah ta yi wa ɗan tausisi da wannan aƙallu shi kika girmama shi nan zai girmama ki kewa. to haka abu ne mai matukar muhimmanci ya kasance an samu wannan mata ku ji tsoron Allah duk yadda mijinki ya kai duk yadda kuka kai da tsufa duk yadda kuka kai da zama an jima ana rayuwar nan bai kamata ki ringa sakin baki akan mijinki ba mijinki yana da kima ko dan waɗannan abubuwan da muka ambato su a bayan nan yana da kima yana da mutunci Allah subhanahu ya girmama shi ya bashi matsayin da shi da karan kansa ya bashi wannan matsayin ba wani ne ya naɗa shi ba to ya kamata ya kasance kin girmama shi amma ki je ki ringa zaginsa a gaban yaransa ko a gabansa ko ki jefa masa magana ko ki masa habaici ko yin magana ki masa gatsine ko makamantar irin waɗannan abubuwan ba girmamawa ba ce wannan ba girmamawa ba ce ba kuma kar ki taɓa tsammanin kina masa wannan halin shi ma zai miki wannan kenan abu na gaba mai matukar muhimmanci da wannan in baiwa allah ta wasici da shi shine me ya kasance ta ringa yarda da tunaninukansa da ra'ayikansa da yake kawowa matukar bai saba wa shari'ar musulunci ba ma'ana ta ringa daidaitawa da shi a bangarorin ra'ayikansa da abubuwansa da yake gani su ne ya fi dacewa a gabatar wasu matan za ka gani ba haka suke ba wasu matan za ka gani su ɗan karanta wurin kai gare su ita idan ta miƙe ta ce ita nan gurin za ta to mijin nan in zai yaya ne da idan za a kwana a yi ni suna nan ana ana kafi wallahi ba za ta ba risina ba ba za ta risina ba wanda wannan kuskure ne bai kamata ba ya kamata duk abin da ya kawo da shi ya zo da shi na magana tafiyar da harkar gida ne ko na magana wani abu ne da ya shafe ki ya shafi 'ya'yanki ya ce shi ga ra'ayinsa abin da yake ganin ya fi ya kamata ki bi shi matukar ba kin tabbatar da wannan abin yana da wani hadarin da shi zai iya wani hadarin shi bai hange shi ba ko kuma bai san shi ba to wannan shi ma ba ki zo ku yi karo da shi bane ba ya faɗa kaza kaza kaza ai ba zai yiwu ba mai gida kai baka san kaza baka san kaza ki mai da shi ma wani jahili akan waye da sauransu zai iya fusata ba zai ji daɗi ba amma abin da ya fi a lokacin nan shine mai lokacin da ya zo ya ka abin nan ko ba kin san ba daidai bane ba ko kuma akwai gyara a cikinsa ko akwai kuskure to ki sani da hanyar ki da irin ki da wa iya ki da iya mu'amala ki shiga masa da wannan kaza din nan eh to shikenan ba matsala sai kun je kun zauna amma baban wane ni ko ina ga abu kaza din nan muka yi shafa anya baka gani za mu iya fada cikin matsala wace matsala za mu fada kaza kaza ce a to ai kaga akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to ni sai nake ganin cewa in muka yi kaza din nan kamar aka me zai hana daga kaza din nan ka dan gyara shi abin nan ya koma kaza kina gaya masa wannan abun zai eh, sa zai dace sa eh to gaskiya fa haka ne eh to shikenan ya kamata a yi kaza wani din nan a yi kaza to shikenan yanzu a canza abu kaza din ya koma kaza kin ga me ta hanyar hira ta hanyar tattaunawa kun warware matsalar da ke kike ganin ta yi wannan zai ga cewar ba wai kina kin kawo ya kara ayi bane baki ma kin kana shi ba kina neman ki masa gyara bane ko ki nuna masa bai san me yake ba ko ki nunumi ma'ana ki kara ayin da zai ci karo da nashi duk lokacin da mijin ke fahimci kina da wannan matsalar to ba lalle bane ba ku zauna lafiya da shi saboda ɗabi'an namiji ba ta karɓar irin wannan abu ɗabi'an namiji mutum ne shi wanda yake son huriya yana son kawai in ya faɗi kaza kawai yana ganin shi kawai iya tunaninsa kenan to tunda yana da wannan ɗabi'ar ke sai ki fahimci wannan tunda kin fahimci ga wannan ɗabi'ar sai sai ki ci maganin zama da shi ko ya ka in ya ka abu in daidai ne shi kenan ki bi abin da dama ake so kenan ku dace ke da shi gaba ki dai akan daidai amma in ya kasance abun nan akwai kuskure a ciki shi karki sake a lokacin nan yana kan ba da umarnin nan ai kaza ai kaza din nan ki ce ke ba zai yi ba ni ba zan yi ba ni ga ra'ayina to ba za ku taɓa daidaita da shi ba rigima kuma za ku yi rigima za ku yi amma lokacin da ya gama faɗan nashin nan kaza to kenan za a yi bayan ya je ya ɗan zauna ko da a lokacin da ki bi shi lokacin da ya je zauna ya huta yana zaune ɗin nan ya gama bada umarnin ya koma ya zauna shikenan ka je ka same shi cikin nutsuwa baban wane ni ko sai nake ganin abun nan da ka faɗa ɗin nan akwai matsala da take lulluɓa da abun nan matsala kaza da matsala kaza da matsala kaza da matsala kar ki ce masa ai dan na san baka sani bane kowa da sauransu kar ki nuna masa bai san me yake yi ba to amma sai nake ganin cewa in muka yi kaza din nan kamar za mu faɗa cikin matsala don haka me zai hana mu yi kaza mu kaza mu kaza ki ka masa wani canji da wani abun da yake mai wannan ne to na san bi iznillahi bi iznillahi duk yadda yake jin kansa namiji yana da irin wannan bai cika yadda da mace ta masa gyara akan irin wannan abun ya ce mata eh na ji ba wani abun ko ya ji din ya burge shi ya wannan sauransu kai sai mata shiru ba zai ma nuna cewar eh to shi kenan tunda ɗabi'a sace haka yake ki bi shi a haka ke dai dama abin da ke so shine a yi daidai din a gyara kenan sai a gyara a ci gaba da zama to don haka wani abu yana da matukar muhimmanci shi sa wannan bayar Allah ta yi wa yadda tunatarwa akai abu na kusa da ƙarshe da ta ja hankalinta akai shine me ta yi ƙoƙarin gabatar da abin da zai yardar da shi akan abin da ita zai yardar da ita ma'ana ta gabatar da yardarsa ta nemi yardarsa fiye da yadda za ta nemi yardar karan kanta kin ga wannan ba uwa ta garba ba uwa da za ta yi wa ta wannan abu ta nemi yardarsa duk wani abu da ta san cewar zai sa shi ya yarda da ita zai sa shi nutsuwa zai sa shi kwanciyar hankali ya ji cewar ya nutsu ya samu kwanciyar hankali da wannan matar tasa ta ce to ya kamata ki masa wannan abu ta karkare magana ta da cewar kuma duk abin da kika san yana so sauye-sauye rayukansa matukar ba su saba wa addinin musulunci ba saba shari'a ba to ke a matsayin ki na matarsa ki kokari ki masa wannan abu misali kin san yana son miyar kaza ki kokari ki tanada abinci kin fi san ya fi san iri kaza ki masa idan kuna hira ya fi san irin hira kaza ki masa idan kuna zaune ya fi son yana zaune kina dan mamatsa masa kafa ko makamantar irin wannan abubuwa ki sauke wannan girma kan naki ki masa a kwanciya ya fi son irin nau'i kaza ki masa matukar bai saba shari'a ba to da wannan ne idan mace ta yi wannan sai ki kiga suna zama zama da mijinsu lafiya to wannan shine abinda da wannan baiwar Allah ta gaya wa yatta san wasu yi ta mata guda goma sha hudu zuwa goma sha biyar wanda gabaki ɗaya sun iya kalle su su ne rayuwar auren gabaki ɗaya su ne rayuwar aura to yanzu dan allah mu tsaya mai karatun ta nutsu da ni da ku da iyaye ga baki mu da su karan kansu samari da 'yan matan da suke aure irin waɗannan nasiyoyin muke wa 'ya'yanmu lokacin da aka yi aure za mu tura su gidan mijinsu ɗakunansu irin waɗannan muke wa 'ya'yanmu sannan kuma mai tunanin cewar muna son yaran nan su zauna lafiya aurensu ya ɗore ya yi albarka ya zauna dindindin to kawo ko da ba irin wanda muke ba dole ne ya kasance mu samu sake a ciki wannan ita ce wasiyar da wannan baiwar allah ta wa yarta na kawo mana ita ne da tsawonta saboda me ya kasance mu haskaka daga wannan abin da wannan baiwar allah ta gaya mata mu ɗauki abubuwa masu muhimmanci masu wannan da za su jawo rayuwar mu ta aure ta canza daga karyewar da take da rushe da take yi ya kasance rayuwa ce da in aka yi wannan auren ya tabbata kenan har abada ya kasance ba wai amma iya duniya mu ce wai sai mutu karawa ba eh haka ne amma mu abin da muke bukata abin da ni nake so ga gidajen aurarraki su kasance su zamo cikin sa'ada da walwala da inganci da jin daɗi ya kasance matan sun nan su ne matekunsa aljanna rayuwar ta tsawo har a aljanna ba a iya duniya ba kadai. don haka ya kamata kowane iyaye su zauna su karatun ta nutsu akan irin waɗannan wasiyoyi ya kasance su ne abubuwan da za su ringa gabatarwa da yaran su mata lokacin da za su kai su gidajen mazaji wasiya ta gaba ita ce wasiyar da wata baiwar allah ita ma ta yi wa ɗanta lokacin da aka yi aure zai tafi gidan matarsa lokacin da zai tafi gidan matarsa wannan baiwar allah ta kirawo ɗanta ta masa nasihohi a ciki abubuwan da take gaya masa akwai wanda suka yi kama da wancan ɗin kasancewar akwai abubuwan da namiji da macen suka yi tarayya da su ko kuma abubuwan da suka keɓance namijin ne abu na farko abu ne ta fara gaya wa wannan bawan allah wannan ɗan nata cewar ya kamata ka sani cewar wannan mace yanzu da za ka je ka zauna da ita tana da mutunci tana da karama tana da ɗaukaka don haka ya kamata ka girma mata ka mutunta ta ya kamata ka girma mata ka mutunta ta kuma malamai masana yanayin rayuwar ɗan adam suna magana mace ɗabi'arta babu abin da mace ta fi so irin ka girma mata babu abin da mace ta fi so irin ka nuna mata cewar tana da matukar muhimmanci a gurinka to wallahi za ka yi mamakin abubuwan da za ta maka amma duk lokacin da mace kuna rayuwa da ita ta fahimci cewar kawai ka kawai dai ka bai da ita ne ga ta nan kawai kamar ita kamar wata shara wata shirme ba ta da wani muhimmanci a ka to ba lallai bane ba ku zauna lafiya da ita in wata ta iya dannewa wata kuma ba za ta iya dannewa ba za ta iya fitowa ku fito na fito da ita ta gaya maka da haka ya kamata maza su ji tsoron Allah su girmama mata mata kamar yadda tun jiya muke bayani cewa mutane ne da Allah subhanahu wata'ala ya girmama su mata ne da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka su Na ka bi su cikin ruwan sanyi ba abin da ba za ta maka ba an jasha ɗaya ne daga cin sahabbai yana tura mata lokacin aka da daga yaƙi da sauransu yana jan raƙumi da sauri ana wannan da sauransu manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu rifkan bil qawarir ka bi a hankali da kayan karau a nan gurin ki duba ki gani wani irin bayani na siffar mace da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar kayan karau kai kana ji an ce kayan karau kasan san wani abu ne mai matukar muhimmanci mai matukar wannan da zai kamata mai ka adana shi ka alkinta shi ka ririta shi ka ringa ji da shi duk abin da ka ce mai kayan karau ne yanzu nan zai iya faduwa ya fashe to kawo ko tun da zai fadi ya fashe a kowane lokaci me ya kamata ka yi ka alkinta shi kamar kai ne yanzu ka je ka siyo mai ros irin abubuwan nan na jeran mata ko irin wannan kayan gilashe-gilashen nan da sauransu da ake ka duba ka ga yadda kake kaffa kaffa da shi a matsayin ka na uba da ka tsumbure kudaden ka masu yawa ka je ka siyo wannan abu ya ya kake masa zaka shiga kana tukin mota baka so ma ka zo galan ka fada rami ko waye da sauransu saboda me kar wannan abin ya dan samu matsala ko kakane ya karkace ko ya goce ko ya fashe to wannan abun fa irin wannan kulawar ita ya kamata a ce kai wa mace domin manzo sallan a can gurin an jasha yake gaya wannan ba wani abu yake musu ba jan raƙuman yake yi da sauri saboda su taho saboda hanya saboda hanya tana da tsayi sai ke ce masa me ruwai da kaya an jasha rifkan bil qawarir ka bi a hankali ba hankali an jasha ka yi ka ringa bin hankali da kayan karau ka duba ga yadda ya ce wa mata kayan karau masha Allah to shi sa zaka gani abin da nake gaya mana kenan dazu manzo sallan babu abin da bai bar mana ba a rayuwar ma'aurata har ita karan kanta macen sai da ya gaya maka gashi ka san ko duk abin da aka ce maka kayan karo ne wannan ka san abu ne mai daraja abu ne da ya kamata a ce ka alkinta shi ka bi shi cikin laluma da kwanciyar hankali to da haka wannan wannan uwa take gaya wa danta ka girmama ta domin kamar yadda na muka wuce a baya babu abin da mace take bukata a gurin miji na farko irin ya girmama ta wannan kenan abu na biyu ta ja hankalinsa akan cewar kai ne shugaban gida gidan nan gabaki ɗaya gudanar da harkar gidan nan tana hannunka to amma kuma me wannan abin kar ya sa ka ringa ganin cewar wannan matar ba komai bace ba a gurinka saboda duk lokacin da ya kasance kana jin cewar matar nan ba komai bace ba a gurinka to ba za ku taba zaman lafiya da ita ba wannan yake nuna maka cewar kamata ya yi rayuwar ma'aurata ta zamo kamar yadda na yi bayani ɗazu rayuwa ce ta taimakekeniya a juna ba magana ta taimakekeniyar ba magana ce ta rayuwar doka da oda ba ba rayuwa ba ce ta doka da oda kawai ke ika za ka duka mata tsawa ba ta yi kaza ba ke dan me na gaya miki ki wannan da sauransu wannan kuskure ne kai karan kanka in a irin wannan rayuwar kuka miƙe da matar wallahi ba za ka ji daɗin rayuwar ba ba za ka ji daɗinta ba ita ba za ta ji daɗinta ba sai kasance kullum kuna cikin hayaniya ne kawai ƙarshe ku gaji da rayuwar ku rabu da juna don haka ƙawama da ake magana shugabanci na gida ba yana nufin kawai ka zo ya kasance kai ne boss ba ba mai faɗa a gidan nan aji sai kai kawai ba haka ba take ba rayuwa ce ta keniya kai ne shugaba ke mace ki bashi mutunci da girmansa a matsayinsa na shugaban gida kamar yadda azumi kai bayani shine shugaban gida shine mai tsara abubuwa na gida da makamantansu amma kuma wannan ba zai hana ku shawara da su ba me ya kamata mu siya mu zauna a teburi za mu buƙaci kaza yau wannan watan muna buƙatar kaza ya kamata ka kama mana kaza a kawo kaza abinda Allah ya hore muna buƙatar kaza Allah ya hore mu samu kaza mu samu kaza mu samu kaza ku zauna da shi ku tattauna eh to shikenan abu kaza kuke so kun fi son kaza eh to shikenan insha Allah za a kawo kaza da kaza irin wannan ita ce rayuwar ita ce wannan kuma wannan din sai ya jawo ta ringa ganin maka wannan kimar ta kasance ka shugaba a gida din harkar gudanarwar gidan ta ringa ka ringa ganin kai karan kanka ta fi tafiya amma koyaushe aka zo aka zauna kana kokarin sai ka takurata sai ka nuna cewar tana kasanka bata isa ta yi wannan ba da sauransu ba rayuwa ba ce ba wannan ba rayuwa ba ce wallahi babu abin da zai ja maka in kai kasance kana yi mata ka irin wani in ba reni ba rena ka wallahi za ta yi to shi sanan wannan uwar da yake ta san wannan matsalar wannan abun ta gaya wa ɗanta wannan maganar cewar kada ka taɓa tsammanin cewar shugabancin da aka baka ɗin nan dama ce da za ka ci mutuncin wannan baiwar allah da ka aura yanzu dan Allah wani iyaye ne suke jan hankalin 'ya'yansu musamman maza akan wannan wani ma matsalar take faruwa can abin da ya shafi harkar mata zaki gani yawanci iyaye mazan da matan sukan kokarin su ɗauki 'yar su kai ta guraren da za a mata nasiha in ma su basu mata ba kenan wasu ma kuma bayan an matan su ma suna kara mata ranar da za a kai ta gidan miji amma yana ɗaya daga cikin abin da zai wahala a cikin dubu zai wahala ka samu gida goma da suke wa ɗansu namiji nasiha su ja hankalinsa akan me ya kamata ya yi lokacin da ya yi aure na yi imani masu sauraro za ku yadda da ni akan wannan abu yana ɗaya daga cikin abun da kuskuren da gidan maza suke yi lokacin da za su tura ɗansu ranar da za su sallame shi zai tafi gurin iyalinsa matarsa ta tare ɗaiɗai ne suke iya kiran namijin nan su gaya masa cewar ga abubuwan ga haƙƙin wannan baiwar allah ga abubuwan da ya kamata kamata da sauransu kawai sun sake shi ya tafi shikenan haka nan bai san me ya kamata ya ba kawai suna ganin sai ai shikenan shine namiji shine shugaban gida shine waye da sauran sai dai ba da doka da oda wata in ta kira shi sun masa wannan fara abin da za su masa wannan cewar to fa kai mace ba abin ka je ka sake mata bane ba mace da kake ganin ta ba ta da kirki mace kaza ce mace kaza ce kar ka je wannan za ta rena ka za ta mai da kai su biyo da sauransu wanda ba shine abubuwan da ya kamata ku gaya masa ba ku gaya masa wannan baiwa Allah tana da mutunci ku gaya masa tana da iyaye ana santa a gidansu a rayuwa ce ta sunnar rayuwa ce ta jawo Allah subhanahu ta'ala ya halatta aure ya ganta yana so aka aure ta yanzu za ku je ku gina wani family ne wani iyali yanzu za ku je ku gina ku nuna masa muhimmancin rayuwar auren ku nuna masa muhimmancin ta ku nuna masa haƙoƙinta ku nuna masa bita a hankali ku nuna masa irin ɗabi'arta kayan ƙarau ce kayan ƙarau kuma dole sai kana kana lallaɓa shi to amma gidaje nawa ne suke wa mazan su suke wa 'ya'yansu maza wannan su kira su musu nasiha lokacin da za su tare da matansu babu wannan so da kawai a tunaninsu suna ganin cewa namiji shine shugaba a gida sai abin da ya ga dama sai dokar da ya saka da sauransu haka ne to amma kuma wannan bai baka damar ka je ka zalunce ta ba wannan bai baka dama ka dinga ganin yarinyar nan ba ta da kima ba zama ne na taimakekeniya tsakanin kai da ita shi sa wannan uwa mai albarka ta kira ɗanta ta zaunar da shi take masa wannan nasiha nasiha ta gaba da ta masa shi da take ce masa iyaka wal istihza take hani cewar kada ka sake ya kasance kana ɗaya daga cikin waɗanda suke da wulaƙanci ko izgili musamman ga mace ta dama macen akan mace take akan matarsa take masa tana nufin wannan kar ya kasance mutum ne mai yi wa mace izgili ko mai mata wulakanci saboda me mace tana da wani abu guda daya duk abin da za ka mata za ta iya shanye shi amma ban da wulakanci duk lokacin da ya kasance kana wulakanta mata ko kana mata izgili to wallahi wani abin zama yake a zuciyarta shekara da shekaru za ku ɗauka da mace amma tana ganin ka da wannan bakin abin wulakancin da zai wa magana ɗaya ce zaka gaya mata wani ta cin mutunci ce ta wulakanci ce ta izgiri ce baka mai da ita komai ba zaka gaya mata maganar kalma ɗaya biyu ka wuce a magana ranka ya ɓaci ko ta maka wani abin ba daidai ba ka gaya mata wannan maganar wallahi za ta iya zama da wannan maganar shekara ashirin tana damun ta a rai koyaushe ta kalle ka tana kallon ka da wannan abun ne kuma duk lokacin da za ta tuno wannan abun kimanka sai ta sai ta ragu a gurinta to me zafi me zafi don haka yana ɗaya daga cin abin da mata ba sa manta shi saboda yadda yake damun su yake ciwo yake ci musu to a rai bai kamata ba wulaƙanci ba naka bane ba ka wulaƙanta mace saboda me ka yi mata isgili saboda me ba siyan ta kai ba ko siyan abu kai ana so ka kyautata ba abin da ka siya abin da ka siya shi ai lallaba shi ma za ka yi saboda ka san kuɗinka ne ka fitar kana son kuɗin nan ka fitar ka fitar ka je ka siyo shi to kamata a ce ka alkinta shi ka wannan dinsa to balle babu daya zama ne kai da ita na taimake taimakekeniya ta taimaka ma ka taimaka mata ku ji daɗin juna kai da ita ga baki daya in ba fahimtar juna in babu mutunci da girmamawa bai kamata ka wulakanta ta ko ka mata izgili ko wani makamancin wani abun ba sawa'un da wani abu nata ko na iyayenta ko a jikinta ko a gurin iyayenta ko makamantar irin waɗannan abubuwa Ta haka yana ɗaya daga cikin wannan nasihar da wannan baiwa Allah ta yi waɗanta saboda me wannan abun matukar za a zauna da wulakanci da izgiri miji ya ringa yi mata to zaman ba zai taɓa yin daɗi ba kowa ya riga ya san wannan ba zai taɓa yin daɗi ba wannan zaman amma zama mai daɗi shine zaman da zai zo ya kasance babu wulakanci a cikinsa ba cin mutunci ba cin zarafi tsakanin kai da ita girmamawa ne a tsakaninku zama ne da za ku yi shi na taimakekeniya a junanku zama ne da za ku yi na ƙara juna na zama ne da za ku yi na ku ji daɗin juna ta jiyar da kai daɗi kai ma ka jiyar da ita daɗi zama ne da za ku yi na shirya iyali ku shirya Allah subhanahu ya ba ku zuriya ku zauna ku zauna ku musu tarbiyya mai kyau kyakkyawa da za su ji kanku ranar gobe kiyama amma in ya kasance ba rayuwar ba a gudanar da ita a haka ba ba a ja hankalin su samari a haka ba to shi sa za ka ga ana ke ta samun matsala a ciki yarinya akai tun tana hakuri yana mata wulakanci tana shanyewa yau da gobe yau da gobe yau da gobe har a kai lokacin da in yi magana tana fara mayarwa a zuciya har ta fara murguda masa baki har ta fara faran nan in yi mata wulakanci ta ce ba dai ni ba da wa sewa ni dai ban sani ba ni dai na ce ba dai ni ba to kaga ai wannan ne aka je to a ƙarshe har akai kuma lokacin da za ta zo ta iya rufa ido ita ma ta rama ko ta zage shi ko ta ci mutuncinsa ko makamanta irin wannan ba kuma shine ya jawo saboda sanin hadarin wannan abin shi sa nan uwa ta ja hankalin ɗanta akan wannan abu ba shi babu wulakanci ko yi wa macensa izgili da wannan ne yan uwa za mu tsaya a nan gurin insha Allah sai kuma fitowa ta gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kusan